إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة أتي قبل كراتم من التفسير أيو الاثنين يوم الاثنين goma sha biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1439 wanda ya zama daidai da 27 ko da takwas ashirin wata ya tura kenan ga watan mayu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas karatun da muke yi a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu idan ba manta ba muna nan cikin suratul dukan kuma mun tsaya a aya ta arba'in da uku kayan da Allah ta'ala ke cewa aya mai daɗi إلا من رحم الله إنه هو الأبيض الرحيم وأن الله تعالى يجقيه ko ya tausaya masa to wannan kan zai samu sassauci ranar takin alkiyama kuma mai yiwuwa dangantaka ta yi masa amfani wajen shiga aljanna ko wajen samun daraja da martaba a cikin gidan aljanna innahu lalle shi Allah ta'ala huwa azizu Allah mabuwayi ne ba wanda yake gagaranta arrahim kuma Allah mai rahama ne wato Allah mai tsananin tausayi ne musamman ma ga bayinsa na kwarai to Allah ya tausaya mana sai Allah ya ce inna shajarata zaqume za a koma cikin wuta kenan Allah kare mu eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كظلي الحبيب يقول تعالى الله مدوكك ينا مغنى أنا مقبرا ينا بام لا باري أما يؤذب به الكافرين الجاهدين abinda zai yi azaba da ki wa ainihin kafirai masu jayayya liliqa'ihi wanda suke cewa babu haduwa da Allah bi ma'ana babu takin alkiyama to a ranan alkiyama ga irin azaban da Allah zai musu yace inna shajarata zaqumi lalle bishiyan nan ta zaqum wace bishiya kenan a nan kasan muna da bishiyan zaqum wata mummunar bikiya ce a cikin gidan wuta malamai suka ce ita ba ta girma ba ta tohuwa sai a cikin wuta saboda tsaban bala'i saboda haka wannan bikiya babu alheri cikinta shine inna shajarata zaqumi ta'amul asimi abincin masu laifi ne shi yasa malamai suka ce wannan kalma akwai tsoratarwa ciki tunda an ce al'asiyin wato abinci ne na mai laifi kuma laifuffuka akwai manya akwai kanana akwai waɗansu nasosi sun gwada idan mutum ya aikata ƙaramin laifi to Allah ta baraka wa ta'ala zai gafarta masa ko zai masa sassauci saboda waɗansu dalilai amma idan mutum ya aikata babban laifi to wannan sai ya bi sharuɗan tuba ya kiyaye ƙa'idodi to ana kyauta zaton idan ya bi waɗannan ƙa'idodi Allah ta'ala zai gafarta masa to amma anan kai tsaye sai aka karfafa zance aka ce inna lallai shajarata zaqumi wannan bishiya ta zaqum ta'amul athimi abinci ne na ainihin mai laifi wannan ya gwada da babba da karami babu bambanci kenan saboda haka ko da karamin laifi mutum yake aikatawa to yayi ƙoƙari ya kiyaye don komi yana iya faruwa Allah yana iya azabtar da shi. saboda me saboda wannan karamin laifin idan bai gafarta masa ba wala hakim ai fi qawlihi wa fi'li musamman mutumin da yake sabo wajen maganarsa da wajen aikinsa amma dai da dama daga cikin magabata sun fassara al afim anan da al-kafir shine kafiri shine wanda in ya shiga wuta ba zai fita ba to amma kaga wanda yake musulmi ya yi kalmar shahada wanda take da muhimmanci ko bai mata targaɗe ba to hakika zai ɗan samu sauƙi ranar takin alkiyama to amma sai dai wannan ba garanti ba ne ba garanti ba ne mutum ba zai rike wannan ba wa za ka wahid daga cikin magabata ma akwai waɗanda suka ambata suka ce waɗannan ayoyi sun sauka ne akan abu jahali wane ne abu jahal Shi ne wanda ya cutar da annabi wani babban kafiri ne a zamanin manzon Allah kuma ɗaya daga cikin iyayen manzon Allah amma kuma ya takura wa manzon Allah ya wulaƙanta manzon Allah ya ƙasƙantar da manzon Allah saboda kawai manzon Allah ya ce a yi kalmar shahada a bar bautan gumaka a dawo bautan Allah wa la hula la saboda haka ba irin abin da bai yi wa manzon Allah ba yasa Allah ta'ala ya saukar da ayoyi domin a yi masa gargadi wato inna shajarata zaqumi ta'amul asim al-asim anan shine Abu Jahal wato abincin Abi Jahali a cikin gidan wuta shine bishiyan zaqum wato bishiyan kaya eh saboda su ma suna da zaqum irin nasu dabbobin da suke cin wannan bishiya sune ne raƙuma dama raƙumi shi yana iya cin bishiya mai kaya ba tare da matsala ba to shi za ka ce akwai kwacen kwacin irin wannan bishiya a cikin gidan a cikin gidan wuta amma kuma wato bishiyan ta wuta ce ba ta tsira sai a gidan wuta a lahira kenan abincin abu jahali da ainihin makamantansa to anan ولا شك في دخوله في هذه الآية ولكن ليست خاصة به شنو ما ليتي للي أبو جهل يا شيخ cikin wannan aya amma kuma ayan bata keɓanta da Abuja hali kawai ba Wala ya gwada kowane kafiri idan ya shiga gidan wuta to daga cikin abincinsa akwai zakom Allah ya tsare mu wannan bishiya ko wannan abinci na zakom kal muhuli kamar narkakken mai ne kana iya cewa man fetur ko man gas ko bakin mai ko man gyada ko man shanu wanda za a narka a tafasa shi yana bulbulbulbul kana gani idan mutum ya sa yatsansa zai fitar da yatsan lafiya eh to wannan bishiya ta azzakon duk wanda ya ce to haka take komawa narkewa take yi gaba ɗaya shi yasa take zagwanye abin da ke cikin cikunan yan gidan wuta saboda haka ba mamaki ranar takin kiyama ka leƙa gidan wuta ka ga ainihin duk hanjinsu da kayayyakin cikinsu sun fito waje saboda wannan abincin Allah ya tsare mu Falu ka aqari zai shi yasa aka ce kamar mummunan mai wanda aka tafasa ya tafasa akwai da shugabanni na zalunci abinda suke yi kenan sai a dauko bakin mai sai a zuba cikin duran-duran ana narkawa duk wanda bai musu da'a ba haka za a dauko shi a zo a jefa ki a cikin wannan bakin mai din akan wuta ya za abinda za a fito kawai kashinsa za a fitar da shi ya riga ya gama lalacewa kuma ka jefa ɗaya aka jefa biyu sai a jefa goma saboda ƙasusuwansu ne kawai za a samu amma duk sun zagonye gaba ɗaya to irin wannan narkakkiyar azaba irin ta ce za a yi wa kafirai waɗanda suka shiga cikin wuta ranar takin alkiyama sa Allah yake kalmuhule yagle fil butun wanda yake tafasa a cikin cikunansu ka gali hamir kamar yadda wato ruwa na surkami da ɗiwa yake tafasa mutanen da ko kuma kaga ƙazamai za ga suna yin ainihin wato za a ce ko ciwo ne ko menene ko da yake maruru wannan bai shafi ƙazamai kawai ba eh irin marurun da mutum zai yi yana yawan taɓa idan mutum yana yawan taɓawa, sosai sai ga an samu da jini da diwa sun hadu to jini da diwa idan sun hadu aka tara su da yawa aka tafasa su wannan dama shine ruwan yan gidan wuta Allah ya sauke to za ka jin ana fada ma kai ba ka son ka karasa labari eh balle dan adam shi ya fi son wajen dadi daɗin amma wajen da yake babu daɗi baya so wajen da yake akwai ƙazanta baya son ma a faɗa to ana faɗa maka ne don ka gane illan haka don ka nisanci sabon Allah subhanahu wa ta'ala saboda yan kai wasa kai sakaci ba yi da'a wa Allah ba to ranar takin alkiyama za ka faɗa cikin wannan Allah ya kare mu na sai Allah ya ce mai خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم الله تعالى يكي سيأبعد أمرني رانا تاكن القيامة أتي خذوه ko ainihin kama shi wane ne za a kama ai alkafir shi ne kafiri za a ce a kama shi وقد ورد أنه hauta إذا قال zabaniya, lalle ranar takin alkiyama idan Allah ya ce wa zabaniya zabaniyawa su ne waɗansu ingarmun mala'iku wanda ba sa tausayin duk wanda ya saba wa Allah kuma duk wanda ya shiga hannunsu ya shiga uku idan aka ce musu ku zo ku kama ki to iftadarahu sab'una alfan minhu akan samu dubu saba'in za su yi kansa to idan dubu saba'in suka yi kansa sai ina za su kama ki eh? kamar mala'iku dubu saba'in sai za su kama eh, ina tambaya ya za su yi su kama ko da yake kafiri ba zai kasance kamar yadda yake a nan duniya ba tun da yi bayanin kafiri za a daɗa faɗaɗa ɗashi, za a daɗa masa yawa ba mamaki tsawonsa zai kai daga nan gaban masallaci zuwa ƙarshen masallaci sannan kuma ga faɗi kamar bishiyan kuka to sai a ce mala'iku dubu saba'in su kama shi to wannan ai kace-kace da shi za su yi don akwai mala'ikan da in ya mika hannu ma dan uwansa mala'ika zai kama ko zai dafa to mutum ya tsoraci wannan saboda akwai mala'iku da yawa suna jiran umarnin Allah maka ce ku zuhu to kafin a ankara sun tattara ki ba ganin security ma jami'an tsaro nan duniya idan aka ce ga wani ku zuhu ku kama shi. kafin a rufe baki ko kafin shugaban ya juyar da fiskansa an gama taɓaiɓaye mutum an jefa ki a black maria to balle kuma mala'iku na Allah wanda kafin ka ankara baka san mata ina za su fito ba to shine malamai suka ce in Allah ya ce khuzuhu to dubu saba'in su za su yi kansa sannan fa'atiluhu ku tunkuɗa ki ku kora ki shine fa'atiluhu wasu malamai kuma suna fassarawa da cewa a sanya shi cikin sarka da tabaibayi sannan a kora ƙeyansa ay suquhu sahaban wa daf'an fi zahrihi amma anan ya ce a kora ki ana tunkuɗa ki ta baya sai ya je ya shiga wannan wuta ɗin qala mujahid khuduhu fa'diluhu ay khuduhu fatfa'uhu ku kama ki ku tunkuɗa ki ku hankaɗa ki ila sawa'il jahim zuwa ga zuwa ga ainihin tsakiyan wutan jahima thumma sabbu fawqa sa'an nan idan kun jefa shi gidan wuta to ku zuba a saman kansa min azabil hamim daga ainihin azaba mai tsanani idan aka ce alhamim ne abin da ake ta farfasa in karfe neman aka saki a wuta sai yi ja sannan alaga al'ura a tsakar kansa idan ruwa ne ma aka tafa sake sai ya yi ƙulƙul sannan a ɗiba a zuba a tsakar kansa idan man gyaɗa ne ma ko baƙin mai ko man fetur ko man shanu to sai ya tafasa yana ƙulƙul sannan sai a ɗauka sai a ɗora a tsakar kansa Abin da Allah zai ce a yi masa kenan yusharu bihi ma fi butunihim wal kamar yadda yace zai zagwanye abin da ke cikin cikin su har da fatan su ma gaba ɗaya. wato zamewa za ta yi a neme ta a rasa waka takaddama hakika ya gabata annal malaka lalle mala'ika na Allah ya mai bi a min hadid wato zai daki kafiri da guduma na bakin karfe ga hu. lokacin da aka buga da wannan bugawan shine zai sa kansa ya ɓare gida biyu sai kwakwalwansa ta bayyana amma inda bala'in yake ba wai zai tsaya ne a fashewan kai kawai ba a'a sabbul mai الحميم على راته فينزل في بطنه sa'annan sai a ɗebo ruwan zafi ko surkami da muka ambata a can baya sai a zuba a wannan rami na ƙwaƙwalwa to zai tsaya a wajen ba zai tsaya ba zai shiga jikinsa gaba ɗaya shi yasa zai zagonye abin da ke cikin jikinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce yusharu bihi ma fi butunihim wal julud Allah ya tsare mu to idan an yi haka fa yaslutu fi ma fi batnihi min am'a'i saboda haka duk abinda ke cikin cikinsa zubewa kenan zai gaba daya hatta tamruka min ka'bai har sai sun fita daga kafanta a azana Allah ta'ala min zalim wala yake Allah ya tsare mu to lokacin da ake masa wannan to kuma ba a bar masa yawari ba bayan ana azabtar da shi ana masa yawari me za a ce masa zoko zoko innaka antal azizul karim na'am inna hadha ma kuntum bihi tamtarun sai a ce masa zok ka shine zok ka ɗanɗana innaka antal azizu lalle kai din nan ai mabuwayi ne babban mutum honorable ranka ki dade ko yallabai ko oga kwata-kwata ko alhaji alkarim mai karimci kun ga wannan kaman wato maganar ta zo a baibai eh wato sai mala'iku ma sun buga ki ai yalla bai dandani wannan azaba kawai dama nan duniya ba ana masa jiniya ba ba ana buɗa masa hanya ba ba ana masa kaza da kaza ba to shine za a ce zuk innaka antal azizul karim eh yalla mai dan ana wato mala'iku ma suna tara masa kasa amma kasan na kirme ne dun ya hau bajewa zai yi gaba daya eh mutumin da aka sashi cikin azaba ana fasa kansa ana zuba masa ruwan zafi a zakarka abin da ke cikin cikinsa na zubewa fatar jikinsa tana saɓewa gaba ɗaya sannan kuma ana ce innaka antal azizul karim kai din nan mabuwayi ne mai karimci to ai kaga wato kaman habaici ake masa ana masa kyakube ne kawai eh domin shi anan wato makaskanci ne kuma mai rauni ne ba zai iya tabuka komai ba to ashe wannan ya gwada duk wanda Allah ta'ala ya baki matsayi a duniya idan ya saba wa Allah to ranar tashin alkiyama sai mala'iku sun masa habaici sai mala'iku sun faɗa masa shagube saboda me saboda a kwatanta da girman kansa da ya a duniya da kuma me azaban da ake masa ranar takin alkiyama Allah ya kare mu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata ai qulu lahu zalika ku faɗa masa wannan magana ala wajhi tahakkumi wa tawbih a bisa ainihin fiska na kaskanci kamar yadda muka ambata ki a gobe ko kuma habaice inna hadha ma kuntum bihi tamtarun ai wannan shine abinda kuka kasance kuna kokonto akai ina kuna shakka ne to tunda kuna shakka yanzu shakka ne mutumin da aka fasa masa kai sai ya ce yanzu abu ya zama shakka alkiyama da azaba wanda aka kora masa ruwan zafi a cikin kwakwalwansa sai ya ce yanzu wannan duk abin kokonto ne wato ba zai faru ba a duniya kana shakka kana ce ba zai yiwu ba ko wanda aka tunkuɗa shi cikin azaba shi ma tambayin da za a masa kenan saboda haka da kansu za su ce wannan babu shakka to ku ɗanɗana ku ɗanɗani abin da ku kasance kuna ko kwanto a kai ko kuma kuna ƙaryatawa ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki a cikin wata aya yawma yad'una ila nari jahannama da'a ranan da ake tunkuɗa su zuwa wutan jahannama tunkuɗawa hadhihi an-naru allati kuntum biha wannan ita ce wuta wanda ka kasance wato kuna karyata ta saboda haka duk wanda ya karyata irin azaban da za a masa kenan a fasihirun haza yanzu wannan tsafi ne azaban da ake yi na wuta za a tambayi kafiri a ce yanzu wannan tsafi ne am antum la tubsirun ko ku kudin nan ba kwa gani ne eh ko kuma mafarki kuke yi gaskiya ne ko wasa to lalle azaba gaskiya ne kada mutum yayi musunta kada mutum ya karyata ya yi ƙoƙari ya yi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ke innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kaga al'adan alqur'ani da yake wannan sura ita ba ta da yawa to sai muka yi ta samun canje-canjen yanayi yanzu an yi maganan wuta to an fito daga wutan Allah ya fitar da mu daga wuta yanzu kuma za mu shiga aljanna eh nan kan an shiga babu fita eh sai Allah ta'ala ya ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah to inda ake rikicin kenan wai mai karatu ko ba bahaushe ya ce an zo wajen eh, innal muttaqina su wane ne almuttaquna su ne masu tsoron Allah a takaice simple definition na ainihin almuttaquna shine masu da'a wa Allah masu nisantan abinda Allah ya haramta masu aikata abinda Allah ya umurne to kaga kenan ba kowa ne zai shiga ba duk wanda yake dan tawaye ko mai taurin kai ko mai sabon Allah shi fa ya cikin wannan kaga fasiki baya ciki mujrimi ya ciki munafiki ya ciki balle zindiki balle kafiri ya shiga karkashin wannan to masu tsoron Allah ne su ne za a shigar da su gidan aljanna su kuma mabarnata suna nan a gidan wuta innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi maqamin amin suna matsayi wanda yake amintacce suna matsuguni amintacce yasa lamma zakara ta'ala halal aqiya yayin da Allah ya ambaci halaye na shakiyayyen wuta a tsafa bi zikri suada to anan kuma za a ambaci wato yin gidan aljanna walihaza summi alquran masani wala yake dalilin fa da yasa ka ambaci alqur'ani masaniya menene masaniya duk abu da yake kawo bibiyo yake kawo idan ka faɗi aljanna za a faɗi wuta in aka faɗi alheri za a faɗi hanyar sharri don ka nisanta idan aka zo aka yi tsanani to za a yi sassauci haka alkur'ani yake tafiya don akwai ayan da in ka saurara sai ka ce to kai kan kamar ayyukan ibada na wahala saboda me saboda ka ji Allah mai gafara ne mai jin kai to an ka kwanta Allah mai gafara ne mai jin kai to komai ma ba za ka aikata ba amma dai fahimtar ka akwai kuskure saboda kana ganin da Allah gafurur rahim Me yawan gafara ne mai jin kai kaga ko ma yaya ne zaka shiga aljanna to da waɗannan maganganu ne ake yaudaran masu kuɗi da masu mulki da masu sarauta eh sai a ce yi tun da in ka yi sarƙa shi kenan in ka tafi umra a cikin watan ramalana kenan babu matsala idan ka raba buhunan masara kamar guda hamsin a cikin azumi shikenan komi ma ka yi ka ci riba ka yi zina ka yi liwaɗi ka sha abin maye ka karya alkawari ka yi zalunci ka taka duk wanda za ka taka ka yi ƙarya duk abin da za ka yi ka yi Allah ba zai sa ka a gidan wuta ba saboda wallahu gafuru rahim to idan kana da wannan matsayi ka saurari maganganun waɗannan to sun zama miyagun malamai waɗannan su ake kiransu miyagun malamai ya fito fili ya faɗa maka gaskiya kawai idan za ka yi ƙoƙari ka kiyaye ka kiyaye wannan shine ne na'am Allah ta'ala ya ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah a nan duniya fi makamin amir suna matsayi wanda yake amintacce fil akhirati ranar tashin alfiyama. wa huwa aljanna shine gidan aljanna kada aminu fi min almaut wal khuruj za su samu amincewa daga ainihin mutuwa da fita idan an shiga aljanna babu mutuwa sannan idan an shiga aljanna babu fita idan ka ga mutum ya fita gidan aljanna to matsayinsa ne ya kai zai je ya ceto bayan ya yi ceto sai ya dawo to wani ma yana gidan aljanna zai yi ceto to kaga wannan ya fi don karka fita a ce dama an samu matsala ba za ka koma ba eh, gara a baka dama daga cikin gidan aljanna kawai ka ceci wanda za ka ceta eh, Allah ta'ala ya za mu dace amma dai in an ce ka fito to wannan kana iya fitowa hankalinka a kwance kuma yadda aka ce ka fito aka yi maka rakiya haka ma za ka shiga da rakiya amma dai kwafin nafsi a cikin rai akwai wani abu musamman ma mu mutanen yanzu eh wato babu kwanciyar hankali a cikin wannan saboda kowa yana raina aikinsa kowa ya san laifin da yake aikatawa balle a yanzu ka kauce daga wannan ma wannan za ka fada ciki wani abu wani abu zai zo ya same ka na sakon Allah saboda yanayin yadda muke a yanzu to kaga ko dole ayi taraddadi to ka mu ka shiga daman ka ce alhamdulillah kai ka san baka da gaskiya amma sai aka zo aka ce a ah, malam wane malam kabiru maza maza kai ake jira sai ka shiga bayan ka shiga kuma can sai aka zo aka ce ana neman malam kabiru filu ya fito ana neman malam kabiru filu ya fito zai zo ya yi ceto to kaga in yana can cikin gidansa a can kure to ba ga zai fito ya ce a'a ya fito in je ina in yi wani ceto tun da shi ya san cewa akwai waɗansu abubuwa Allah ta'ala ya tsallake masa to kada wani ya zo ya fallasa ki daga baya eh, Allah ya zamu dace to aljanna kenan idan mutum ya shiga gidan aljanna zai samu ainihin masauki ko wajen zama wanda yake amintacce babu mutuwa sannan kuma babu fita wa min kulli hammin sannan kuma babu damuwa wa huzni babu bakin ciki wa jaza'in babu qatin rai wa ta'abin babu wahala wa nasabin babu cuta babu wani ciwo da mutum zai a cikin gidan aljanna <clears throat> wa mina ash wa kaide kuma Allah ya raba mutum da ke dan da kuma makircinsa wa sa'iril afati wal masa'ir da sauran me da sauran al'afa duk abin da yake fi annoba ko wata fitina Allah tabaraka wa ta'ala ya raba ka da wannan fi jannatin wa uyunin ka karanta ko a cikin gidajen aljanna da ido ruwa wanda yake gudana zai yi wahala ka ji an ambaci aljanna ba ambaci ruwa ba saboda a daɗa jaddada mana ko a lahira wato rayuwan sai da ruwa eh, ya sama a duniya wato sai da ruwa idan babu ruwa rayuwa ba za ta yi ba ruwan nan ko na sama ko na ƙasa dole sai an same shi ko na sama ko na ƙasa ko ma dukansu biyu da za a ce ana samun ruwan ƙasa kawai ba za a samu na sama ba mutane za su halaka da yawa amma dai akwai ƙasashen da ba a musu ruwa da yawa sai dai kuma su suna tattale ruwan da yake ƙasa suna noman rani shi yasa abincin da suka saba ci su da damana da lokacin damana da lokacin rani duk ɗaya ne a wajensu tunda ba lokacin damana in ruwan ya zo shar kawai haka shikenan ana musu ruwa ne don a sanyaya musu yanayin garin ko yanayin ƙasan amma ba wai don saboda su yi noma da wannan ruwa ba to amma dai kaga ko da su ma ana musu ruwan sama ko kuma suna tattalin ruwan ƙasa wanda da shi ne suke noma abincin da za su ci saboda haka ruwa yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma kamar yadda yake bayani ko a nan duniya idan da zai mutum zai samu ruwa kawai yana sha to zai iya kwana uku kwana bakwai eh ruwa kawai idan ka ji yunwa ka sha ruwa in ka ji yunwa ka ɗirki ruwa eh in ka ji yunwa ka kwankwaɗi ruwa to haka za ka yi ta yi wani zai samu kwana uku wani har bakwai ma zai samu ba tare da ya mutu ba inda yana samun ruwa mai kyau to dama haka ne sannan kuma abin da zai baka mamaki babu yadda za a yi kace za ka ci abinci kuma ba za ka sha ruwan nan ba in ka ga wanda ba zai sha ruwa ba to ba su da yawa cikin al'umma ana iya samu wani zai ce shi in ya ga dama zai kwana uku bai sha ruwa ba ko ba abin da ya same shi to amma waɗannan ba su da yawa cikin al'umma saboda haka yin kashe abinci sai ka sha ruwa musamman ma irin abincin da yake da maiko da safe ka ci mai maiko ka ce ba za ka sha ruwa ba zai yi da rana ka tsora mai maiko ka ce ba za ka sha ruwa ba zai yi da daddare ka ce mai maiko ka ce ba za ka sha ruwa ba zai yi to in ka kwanta ba za ka iya tashi ba ba za ka iya tashi ba yasa Allah ya ce waje alna min alma'i kullu shay'in hayy saboda haka ko da lahira to wannan ruwan yana da tasiri kwarai da gaske yasa Allah yake fi jannatin wa uyunin wato cikin gidajen aljanna lambuna masu yawa wa uyunin da ainihin idan duna ruwa su ma masu yawa wa hadha fi muqabalati ma ulaika fihi min shajarati zaqum wa shurbil hamim kun ga waɗanda suke gidan wuta an ce za a ba su abincin zaqum sannan za a ba su ruwa tafakekke wanda za su rinka sha ko ana kwarara musu to wadancan kuma sai aka ce su suna lambu ne na gidan aljanna sannan kuma suna cikin ruwa wanda yake mai daɗi Allah ya ba mu aljanna yalbasuna yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kuma yalbasuna min sundusin suna sanya tufafi na alhari ne wanda yake mai daraja wa istabrakin sannan suna sanya tufafi mai lauki wanda yake da ado a cikin gidan aljanna to dama mutum ya ce ya koshi me yake bukata sai ya sa kaya idan kaga mutum yana sa kaya masu kyau zai wahala ka ga yunwa a jikinsa sai idan akwai yunwa to ba zai waiwaye kaya masu kyau ba sai an koshi tukuna sannan ake sa kaya mai kyau shi yasa ko a gidan aljanna ma sai ka ci koshi bukatan abinci da abin sha ka fi karfinsa to sannan sai ka nemi tufafi wanda yake mai kyau sai ka dora amma kowane mutum idan ya shiga abinci yake fara nema eh shi yasa wato ko a gidan aljanna ciki ma kaya ne wannan ciki da kake gani wato za a dade ana masa dawainiya kenan Allah ya taimake mu sai dai da yake aljanna babu wahala ba sai ka yi noma ba in kaga dama cikin ma sai ya cika makil haka za ka yi ta yawo da shi idan kaga dama ka sassauta shi eh duk abin da ka kaga dama shi za ka yi amma anan yalbasuna min sundusin lalle za su sanya tufafi na alhari ne wanda yake wasabrakin da kuma me wa istabrakin da tufafi wanda yake mai laushi mai ado wa huwa ma fihi bariqun shine wanda za ga shi yana walkiya wala ma'anu ko wanda yake dauke ido wa zalika kariya ya za ga larabawa su sun fi sha'awar tufafin da bai da kauri kuma mai ado wadda yake ba larabawa kawai ba na ga mafi yawa kasashen turawan nan su abin da suka fi so kenan eh garin ga dubawa kamar kayan kwallo haka za gana wani design iri daban-daban ko ga wani yana da shi kamar irin wannan eh sannan sai kananan kaya ga wata rigar roba can ita ma an yi wani design hakan nan sai eh, ga na wannan shi ma wata riga yar karet sun mata design daban-daban to ga na bayan waɗancan ga jajazur eh hakan nan kwalan wani iri double kwalan sai da aka yi guda biyu wato ta ko ina kana iya sawa ko eh idan ciki ya yi datti ne ko waje ya yi datti zai ka juya eh, to idan waɗannan haka za ka gansu su suna son wato abu wanda yake yalolo ko abu wanda yake mai ado a cikinsa su irin wanda suke so kenan amma mu kaga ba a ga mutum zai je ya samo mai kauri wanda zai ce wannan yajin ma sai ya taɓa ya ji shi gidigir tukuna sannan sai ya saya ya zo ya ɗinka ya daɗe yana cin moriyan sa ba ruwansa da zuwa wajen tela eh, ya riga ya samu riga wanda yake dunkulalle to amma su suna son irin wannan ado-ado daban-daban kuma suna son abu mai lauki-lauki ko jallabiya na ƙasashen larabawa za ga masu yauki sun fi yawa yalaladin nan sun fi yawa to ko da abaya ce yanzu sun samu wata abaya ma wanda in ka daga haka yadda ka san gidan sauro haka za ka gani amma na da can da ake yadda ka san bargo haka yake shi yasa lokacin sanyi sai ka zo ka sa mutane suna ta jin ɗari kai kuma kana jin dumiya jinka eh to yanzu ba sa bukatan wannan sai kasashen da suke da sanyi su kuma suna irin wani kwa wanda shi ma cikinsa baya ne bayansa ma ciki ne wanda za su yi shi mai kauri mai laushi kana ganinsa zai baka sha'awa a ido saboda suna son su jawo hankulan mutane su rinka saya kuma duk wanda ya ganka ya ce kai ina ka samu wannan to su abin da su suke so kenan to wannan duk fa suna koyi ne da gidan aljanna yasa aljanna akwai tufafi iri daban-daban eh yasa ai ba an ce wannan haramun bane sai dai kuma idan akwai hoton mutane shine malamai suke maganganu akai duk tufafin da zaka sa akwai hoton wani abu mai rai to malamai suna maganganu akai sannan kuma a ce kayan ka yayi design da yawa to idan ka zo aka samu ƙauyawa sun suka zo inda za su kafa goki ne za su rinka kallo a cikin sallah ko kuma tufafin dizayin ɗin kayanka wane ne za su rinka kallo eh kun ga za su shagalar da wato za ka shagalar da waɗanda suke ƙauyawa to shi yasa wani lokaci ake son abu wanda yake sambai wanda dai ba zai jawo idon mutane ba ina fata an gane to amma idan aka je aljanna to duk abin da kaga dama kana iya sawa shine tufafi na sundusin da istafrakin wa ma yulfasu ala aali qumash da abin da ake sawa a sama zaka sa na kasa sannan ka dauko na sama ka dora Allah ta'ala yace mutakabilin wato suna fiskantar juna ala sura a bisa mai a bisa gadaje a aljanna wani baya bada baya ma wani ko da wajen cin abinci ne a ce gaki an sa tebur mun kewaye tebur muna cin abinci sannan ga waɗansu a baya su ma sun kewaye tebur wannan ya ba da baya ma wannan ba a yin haka in dai a cikin gidanka ne a gidan aljanna to kana fuskantar iyalanka su ma suna fuskantar ka shine mutakabili la yajlisu ahadun minhum wa zahruhu ila ghairi ba wanda yake zama alhali bayan sai ina ga wani sa sai Allah ya kara da cewa duk wanda yake ga aljanna kuma waɗanda suka shiga aljanna suna da me kazalika wa zawwajnahum bi hurin ayn yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم تو كاجي قارين بياني كذلك الله يتي كمر هكا وزوجناهم بحور إين sa'annan aka yi musu aure da matan gidan aljanna to idan ka hadu da matanka na duniya kuma fa kuka shiga aljanna ga matan hurul ain wannan kishin nan ya za a yi kenan ko aljanna babu kishi eh Allah ta'ala zai zari kishin nan don idan aka bar kishin to wata sai ta turo wata in ba kai sa'a ba kai za a turo daga aljanna eh, eh, eh saboda rikici za a yi ta yi ana rigima to shi yasa babu kishi babu kishi a cikin gidan aljanna akwai mata na gidan aljanna yasa ake ce matan duniya ya kamata su rinka sauraron wannan su yi biyayya wa mazajensu ko kuma mazaje kada ku cuce su kada ku cuce su wa zawajnahum bi hurin iyin Allah ta'ala yace masu tsoron Allah a riga an musu aure da mata waɗanda suke hurin iyin ai hadha la wannan kyautar da Allah zai bada yin aljanna ma amma qad manahnahum min az-zawjati al-hisan akwai kyawawan mata a cikin gidan aljanna alhulil ini lati masu ainihin fararen idanu ko kuma bakin bakin wulub lam yatmishunna insun qablahum wala jar eh wani aljani ko wani mutum bai taba taba su ba yasa aka ce lam hunna ko taba su ma bai yi ba amma idan aka ce wani ya taba abin nan ai kaman bazaura ce in ta yi aure ta riga ta ɗauki darasi a abin nan a wani gida kai kuma ka zo ka aure ta sai sa yake kiranta ba zauna kwana uku za ka yi a dakinta tun da ita giya ce eh kwana uku za ka yi a dakinta amma yin budurwa ce ita kuma wawuya ce eh, kwana bakwai za ka yi a dakinta to sai dai kuma ana samun waɗansu su kuma kwarijan mata ne da sun yi karatu sun kai shekara talatin ko arba'in ba su ya wure ba da wannan budurwa ce ko ba zaura eh kuma idan aka yi auren kwana uku za ka yi ko bakwai eh budurwa ce kuma kwana bakwai za ka yi eh, eh. sai dai wani abin kuma fa ita za ta koya maka don shekara arba'in ba wasa ba ne eh, kuma ana samun su za a ga wata ita ta shiga karatu karatu kawai take yi ta kai shekara arba'in ba ta yi aure ba to idan ta zo ta same ka ta lallabe ka ka yadda eh. Allah ya kyauta ya eh, akwai matsayin da mutum zai kai wanda zai iya abin nan sai dai irin waɗannan manyan mutane sun fi aurensu saboda za su fi daidaita idan ba manyan mutane ba sai a yi samun matsala to amma waɗannan mata na gidan aljanna lam yasmi sunna in sun qablahum wala ja lalle wani mutum dan adam bai taba su ba wala janun ko wani aljani ko iska wato bai shafe su ba ka annahunna al-yaqut wal marjan tofa haka ce kaman yaqutai suke kaman murjani suke shine abun wuyan mata na da wanda ya fi tsada amma a yanzu akwai diamond kana iya ce su waɗannan ‘yan matan kamar diamond ne haka suke ina jin diamond ma ya fi zinare tsada ko? Eh, ya fi shi tsada wato mala ya kawo mana waɗansu ayoyi ne kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani to amma mutum yana samun wannan gata ne idan ya yi da'a wa Allah yasa aka ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban menene sakamakon kyautatawa face kyautatawa to shi yasa za a baka kyautatawa ga aljanna ga abinci mai daɗi ga ruwa mai daɗi sannan ga wajen zama mai kyau ga matan hurul irin ga kinnan kana walwalan ka yadda ka ga dama shine hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ya kamata mai hankali ya gane wannan shi ne fabi ala ya rabbikuma tukazziban wannan kenan yad'una fiha bi kulli faqihatin aminin sa'annan kuma ya yakuna fiha a cikin gidan aljanna suna kira bi kulli faqihatin da kowane irin ɗan itace da wanda ka sani a ƙasanku da wanda baka sani ba a ƙasanku duk zaka gani a cikin gidan aljanna saboda haka duk abin da ka nema to za a kawo maka Shi ne ya fiha bi fake hakin. idan suka kira suka yi oda to za a kawo musu sannan aminina har ila yau ana daga tabbatarwa amintattu ne wannan ni'ima ba za ta goce ba ba za ta kubuce ba don kun san illan ni'iman duniya kenan idan mutum ya samu arziki don bai sa'a ba wata rana zai nemi arzikin nan ya rasa idan mutum yana cikin ni'ima da wata rana sai ya zo naman da zai ci ya rasa abin zakin da zai sha ya rasa abinci mai laushi ya rasa miya mai daɗi da manja ya rasa tufafi mai kyau ma ya rasa musamman ma wanda duniyan za ta ɗaga shi ya samu babban matsayi kuma sai ta saukar da shi kasa ke sa duk abin da ka samu a nan duniya wallahi babu kwanciyar hankali kai kaddara ko ba a saukar da kai ƙasa ba a ce Allah ta'ala ya baka arziki lokacin da kake cikin ƙarfinka da lafiyanka idan aka kyace maka kaza guda taki kake yi da ita ka ɗora ruwan faru, ka ɗora pepsi a kawo maka pop ka sake ɗorawa sannan in an jima ma ka sake ɗora faru. ba ka haɗa waɗannan gayyan ba ko a tara maka abinci iri daban-daban kaman guda goma ka libi wannan ka libi wannan ka libi wannan dukka hala a cikin ka kuma ka tashi lafiya to shekarunka suna karuwa kana tafiya wallahi wata rana abinci ɗaya ma ba za ka iya ci ba balle goma kuma in an kawo maka kazan ma idan ka ci to sai ka yi kwana da kwanaki kana jinya saboda ka kana ji kana gani za ka ban nama ba za ka ci ba to amma ban da gidan aljanna ya eh, yi banda gidan aljanna idan ka ce yanzu ma ka je kai ka koshi da wannan abinci cikin ka ya riga ya cika kana son a wanke maka ciki cikin akwai abin da za ka yi sai a laluma duk abin da ke cikin cikin ka ba za a same shi ba sai ka sake oda eh. idan ka ci ka ji bai maka ba shike nan dama menene koshin yan gidan aljanna abin da yake narka abinci shine gyaza in ka yi gyatsa da niyan ka tashi shikenan in ka yi gyatsa da niyan ya fita to kuma sai ka sake oda tunda yi babu ibada in so ka zauna kai ta ci eh babu aikin ibada ai ba za a ce lokacin sallah yayi tashi ka je kai sallah ba ko tashi ka je yi abu kaza ba a'a in ka ga dama ce za ka yi ta yi sai dai kuma duk waɗanda suke zama suke ci ɗin ci suke yi suna ci to ba abu ne mai amfani ba ko a duniya tun bai da amfani kaga mutum saboda tsabanci tumbinsa ya yi yawa ya yi kiba idan Allah ya tsora maka wannan halitta to za ka yi waɗansu 'yan dabaru za ka samu masu jiki da yawa sai ka samu suna azumin litinin da alhamis amma ba su saɓewa saboda haka Allah ya yi su wani ma za ka samu a rana sau da yake cin abinci haka Allah ya yi shi to wannan sai ya ta kokari zai ya ta lallabawa haka amma wai a kawo maka abinci ka rinka kwasa a kawo wancan girki ka kwasa a kawo wancan kana bulbul kana katon tumbi to ba zai zama maka alheri ba karfe ba zai zama alheri ba saboda haka kaga koda da cikin gidan aljanna ai ba zama za ka yi kaitaci ba amma dai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dama in kana son kaitaci ɗin din ne ma wannan babu damuwa yarawuna fiha fi kulli faqihatin aminina wadannan su amintattu ne ba zai kare ba ba za su fita ba babu cuta babu lalacewa shi yasa a gidan aljanna ba atini babu zawo babu gunguciya balle a zo a ce babu ulsa babu kaza kaza wa hadis wala haram eh shi yasa aka ce amini amintattu ne Allah ya ba mu gidan aljanna la yazuquna fiha kuma abin da za a dana tabbatar musu shine ba sa ɗanɗana fiha a cikinta almauta mutuwa illa almautatal tal'ula, sai mutuwan farko a ina ke mutuwan farko a duniya idan aka je lahira babu mutuwa babu wata mutuwa hasali ma abin da ya tabbata cikin hadisin imamul bukhari da muslim Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a zo da mutuwa mutuwa din nan da kake gani halitta ce akwai malakul mauti akwai kuma ita almautu din don karka dauka almautu wato mala'ika ne a halitta ce ta Allah bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta to za a zo da mutuwa da aka zo da mutuwa kuma sai a yanka ta ya ce ya ku yan aljanna kuludum da gwama ne babu fita ya ku yan gidan wuta kuludum da gwama ne babu fita to nan ne fa yan gidan wuta za su yi ta hargowa su kuma yan gidan aljanna suna cikin jin daɗi don dama abin da zai jefa su a cikin fargaba shine rashin wannan kalma aminina to sai Allah ta'ala ya jaddada fi makamin amin anan kuma yace me aminin amintattu ne sai Allah ya ce ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم kuma Allah ta'ala ya tsare su daga azaba wanda yake mai raɗaɗe wanda ya shiga aljanna ya raba ki da azaba ba yadda za ka yi ka shiga aljanna a fito da kai a ce za a azabtar da kai ka je ka dana aljanna gwargwadon ladanka a'a kun ga Allah mai adalci ne idan ka yi laifi sai dai ka je ka dana wuta gwargwadon laifin ka sannan daga baya kuma a zuwa sanya ka a gidan aljanna Allah ya gafarta mana shine wa waqahum azabal jahim Allah ta'ala wa waqahum azabal jahim ya tsare su daga azaban wutan jahima ma hadha an-na'im al-azim al-muqim tare da wannan ni'ima mai girma kuma dawwamammiya Allah ya tsare su ya kubutar da su duk waɗannan abubuwan da ake magana wallahi falala ce ta Allah yasa Allah ta'ala ya ba mu jawabi yace me fadlan min rabbik ذلك هو الفوز العظيم to kaji fa fatlan min rabbik wannan falala ce daga wajen ubangijin ka. Allah ya bamu falala zalika huwa al-fawz al-azim wannan rabo wanda yake mai girma shi yasa anan ya kawo hadisi ya ce maza Allah ce i'malu wa sattitu wa qaribu ku yi aiki ku daidaita ku kusantar da al'amura وألموا كثني أن أهدا لن يدخله عمله الأمله الجنة للي أيمكو أي كنت بزي شقد شي كده الجنة أما لن يدخله يا كماتا لن يدخله عمله الجنة أي كنت بزي شقد شي كده الجنة قالوا سكت ولا أنت يا رسول الله هدك يا مرزون الله وانا أيكن عبادا لكي har da kai kai ma aikin ka ba zai shigar da kai gidan aljanna ba qala sai manzo Allah yace wala ana haddani ji babban magana eh hadda shi wato aikin da yake yi bai kai ya bashi gidan aljanna ba illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli yace ba domin Allah ya lullube ni da rahama da falala ba wallahi ba zan samu aljanna ba to balle mu yasa in ka samu aljanna fadlan min rabbik falala ce daga wajen ubangijinka zalika hakan leka hakan fawz al-azim shine rabo wanda yake mai girma sai Allah ce mu fa inna ma yassarnahu bi yanzu kuma za a karaɗe mana komai duk abinda suran ta kunsa da abinda ta fara da kishi za a sake maimaitawa Allah ta'ala ya ce ya ku jama'a fa ma abin sani kawai ana faɗa wa manzon Allah yassarnahu bi lisanika mun hore wannan alqur'ani ne da yarenka mun hore alqur'anin nan ne da yarenka da harkenka ya manzon Allah shi yasa alqur'ani yazo da larabci domin manzon Allah ya samu sauki to ko kai ma tukururu idan kana yawan maimaita alqur'ani to alqur'ani zai zama maka mai sauki saboda alkawarin Allah da yi wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir saboda haka mai sauki ne fa inna ma abin sani kawai yassarnahu bi lisanika mun ainihin sawwake shi mun hore shi ne da ainihin yarenka la allahum yatazakkarun ko za su wato ko za su yi tunani hakan ya kasance musu mai amfani shi yasa duk wanda ya bi hanyar alqur'ani ya iya karatun qur'ani yana maimaitawa to ya rabauta ya rabauta fartaqib fartaqib innahum murtaqibun to ka kyale waɗancan da ka zo musu da alkur'ani kana musu bayani amma ba sa sauraro kuma ba ruwansu da alkur'ani ba sai imani da ke ba ko ba sa karanta ke fartake ka saurara har ila yau innahum murtakibun su ma masu saurarawa ne to a jira amma kai ka ci gaba da yin aikin ka su ma su ci gaba da nasu a karshe za a gani wane ne wulakantacce wane ne kuma ɗan gatan Allah da wannan kafin a je ko ina kowa ya sani duk wanda ya rike alkur'ani kuma yake aiki da alkur'ani shine dan gatan Allah shine wanda za a baki gidan aljanna da ni'imomi iri iri kamar yadda muka ambata kuma wanda ya hasara hasarere shine wanda yake karban littafin Allah baya sauraron littafin Allah baya karanta littafin Allah baya kiyaye dokokin Allah shi kuma makomansa gidan wuta da azaba nau'i iri iri kamar yadda wannan sura ta ambata to ga hagun ga dama sai ka zaba wanda kaga ya fi maka ko wanda kake so sai ka bi layinsa Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh